ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كانهم بنيان مرصوص حقيقه Allah yana son muminan da suke yin jihadi a kan tafarkinsa don neman yardarsa suna masu yin sahu su a gefen sashi, kai ka ce gini ne wanda yake haɗe da junansa, yayin da Allah ya ambace yaƙi, kuma ya yabi muminai masu yin sahu a wajen yaƙi a kan tafarkinsa, sai kuma ya ambace yanayin da sahabban annabi Musa da annabi Isa suka kasance a kai na saɓawa manzanninsu, saboda ya tsoratar da muminai a kan saɓawa manzansu, ya ce,